الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل هوائجنا وإن قصر رعينا وضعف علمنا وعملنا ابتقرنا إلى رحمتك ابتقرنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور أن تجيرنا من عذاب الصعيد ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على موت وقربتي والقبر وغمتي والسراد وزلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم ختم لنا بخير وجعل أواجب أمورنا إلى خير اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد yau wato sha ɗaya رمضان hijiran manzon Allah na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai a ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gudanarwa a wannan masallaci namu na rahin atiku kowace rana ta ramadana bayan sallar la'asar to wannan rana muna nan suratul araf har yanzu aya ta saba'in da biyu daidai Allah ka taimaka mana kai mana jagora ka kama mana aikin ga aikin ga aikin kana Allah ka kama mana aikin kuma ka anshi ibadodin mu gaba daya ka nisanta mu da gariya da sum'a da wata manawa duk wanda ba ka so Allah ka nisanta mu gare ta ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka kara mana imani ka kara mana lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta ta. bismillah wa ila samuda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال إنه gane ga yana mace wai na samu da wata tura ka koma kai kuma daga farko wa ila samuda kawun salihan قال يا قوم اعبدوا الله na لكم Kada ja ku. ci gaba? قد جاءكم بينة من ربكم قد جاءكم بينة من ربكم هذه ناقة الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأخذ في أرض الله ولا تمسوها بسوء bismillahir rahmanir rahim wayla samuda kuma ma'aika zuwa ga samudawa ai wa ala nabdi man taqaddama zikruhum bisa ga tsarin wa'anda ambaton su ya gabata annabi nuhu da annabi hudu kamar wani tsarin sai ya gabata haka na arsalna ila samuda muka aika zuwa ga samuda bitar kistarfi ila samuda ai abin na na bilman imina sarfi shi ne bitar kistarfi lil alamiya saboda abin na alamiya wata anis muradin bihi ke nan kabila aka ne zuwa ga kabilar samudawa min al-arab ila alkabila abin na muradin bihi alkabila min al-arab sammu bi ismi abiha su dawa an masa suna da sunan babansu al'akabar babba wa huwa samidu wa huwa samudu shine samudu ibn rabi ibn nuhin to waila samuda akaban mun aika ma samudawa dan uwansu wato dan uwansu annabi salihu kala da annabi salihu ya zo shi ma sai ya soma da'awa kamar wadda na gabani ne sun kai ƙala sai ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ya ƙaumi abudullah ya ku mutane na ku Allah shi kaɗai malakun min ilahi na gairuhu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba to shi bai daɗe yana wa'azi ba fasaluhu an ayatin sai mutane ne sun kace suna roƙo ne ya ba su wata alama wadda ta nuna shi annabi ne saboda haka ba sa'alu an ayata na kata sun ka roƙai game da aya wadda tara kuma ya kawo musu wata raƙuma ta kharju min jabalin wadda za ta fito daga dutse ta kuna ayatan ala risalati wadda za ta zama aya ga manzanci ne idan kuka lura annabawa dukansu wato amincewa su da Allah da biyayyar da suka wa Allah shi yasa Allah yake gaskanta su in sun zo sai mutanen su su nemi wani abu wanda ba mai iya kawo abin nan in ba Allah ba a duk duniya ba mai iya kawo abin nan to sai annabawan saboda alaƙar su ta yi kyau tsakaninsu da Allah sai su koma ga Allah su yi sallah su yi addu'a su roƙi ya taimaka musu ya shi su kunya shi kenan sai Allah ya yi musu to dori don haka al'amurra suke kuma ko yanzu haka ake so al'amurra su kasance wato jagororin addini su yanke alaƙa da duniya su kulla alaƙa da Allah alaƙa mai kai wadda duk matsalolin da sun kata su yan an huskance su su suna iya huskanta Allah kai sai kuma yana sauraren su domin idan mutum ya zan ya kulla hulɗa mai kyau da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya saba mai da gangan baya kin ya masa da'a kuma da gangan yana mai biyayya da gangan kuma saboda bidai yarda ta yana barin sabo ne da gangan kuma don bidai yarda ta to idan bawa ya zama haka to shi ko zai kai wala in sa'alani la annahu wallahi in ya roƙan duk ina bashi wala in sa'alabi in ya neme ni tsari la zanna, kuma wallahi zan tsari shi to kun ga wannan shine matsayin da annabawa suke bisa gare don haka komi ganin suka shina yiwa komi annabawa ganin suka shina yiwa babu abin da suka ganin bai yiwa shi yasa duk girma abu in an ka nemai gare su sai su yi magana da Allah kuma sai ya kawo wannan abin to ko gobe mutum ya kyauta ce alaka ce da hulla ce da Allah to duk sanda ya kira Allah yana ansawa in ya roƙai yana bashi haka nan na aiki kuma haka nan aka tahiyar Allah ka taimaka mana ka shirya mu yadda ka shirya su saboda haka mutane ne sun roƙe shi aya kuma suka ce kuma suke so a fitan masu sai da suka diba suka ga wani dutse busasshe wanda suka ganin rayuwa ta yi nesa da shi sun ka ce nan za a yi suwa masu raƙuma annabin ya koma ya gana da allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda ya saba ya roƙi allah ya taimaka mai ya yi sai kunya ga wannan matsalar sai allah ya kawo raƙumar faƙala sai annabi ya ce kada ja afkun ta. to haƙiƙa mu'jiza ta zo muku min rabbikum daga ubangijin ku ala sadiki akan gaskiya ta ku taho ga raƙumar da kun kace hadihi naqatullahi wannan raƙumar Allah ce da kun aya ta zama aya gare ku ayata wato halu amilu ha ma'ana al-ishara hadihi wa kanu sa'alu an yukhrija halahu sun zama sun roƙai ya hisuwa musu wannan raƙuma min sakarata ayyanuwa daga wani dutse wanda suka ayyana wani dutse na suka ganin rayuwa ta yi nesa da shi kwarai suka ce to nan za a fi so amma kun san babu abin da addabuwa ya ga Allah idan dai mutum ya mai da al'amari ne ga Allah babu abin da bai yiwa ga Allah komi yana yiwa ga Allah ba annabawa ba mu kan mu da muke nan muna ganin wasu abubuwa sai mu ga awabba su yiwa kuma sai mu fuskanci Allah kuma sai su yi sai su yiwu saboda haka Allah babu abin da bai iyawa sai Allah ya subhanahu wata'ala ya kawo wannan raƙuma ga wannan dutsen da suke zaton ba ta ihitowa nan wurin ya ce to ga ta nan ruha ku barta ta kurfi ardillah ta rika ci abinci cikin ƙasar Allah ko ina ta ga dama ta shiga gona kowa ta shiga gidan kowa ta ci abin kowa wanda ya aje wanda ta kaso kada kowa ya kore ta na katullahi wannan raƙuma Allah ce wa ruwa ta kulli abdullah ku batta ta ci abinci cikin ƙasa Allah wala ta masuha bi su'in kada ku shahita da duk wani abu mai cuta mata a bi ko a soke ta a ne ko a bige ta to wanda hadu ya taba ta tunda ku kun kace a kawo ta to duk wanda ya taba ta ba ba shi ɗaya za a wa azaba ba wa ya kuzakum azaban alima azaba mai radadi za ta shahi ku duka wannan raƙuma rayuwarku tana ƙarƙashin takwanta. saboda haka ku kula da ita kuduka. duka duk wani ya taba ta kuduka za a kashe ba wanda ya taba ta za a kashe ba Kuduka duka kun kashe a kawo ta suka ce sun ji ya ce to walkuru walkuru واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون وبوأكم بالأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا اذكروا آلاء الله ولا تعثوا بالأرض مفسدين. واذكروا كما قرئت تناوى a ku rika tunawa ya ji jihala kun kuna fa'a a filada lokacin da Allah ya sanya kun ka zama halibobi cikin ƙasa ku tuna mutanen da ke bisa ƙasa ga mutanen annabi hudu a da suka saba ya hallaka su kuko ya kawo ku mutanen abin na salihu to ku tuna da wannan wa min ba da adin Allah ya sa ku zama halibobi bayan adawa wa bawa akun kuma ya zaunar da ku aska na da fil ya zaunar da ku cikin ƙasa tattakhizuna min suhuliha qusura kuna rikon abin nan gidaje daga tudanninta sai ku fashe tudu ku yi rami ku yi gida ciki ku yi zaman ku taskununa kuna zaman ku bi saifi lokacin zayi kamar irin yanzu wato sai mutum ya yi rami ƙasa sai ya shige ko san ƙasa ba ta da zahi haka sai mutum ya shige ya sai can ƙasa shi zama ne yi ta jin daɗi ne haka Allah ya hore musu ko ina suna iya tunawa su yi rani ƙasa kamar kusu su shige ciki su zaman su hankali kwanci babu hifina babu tashi hankali babu tsoro ya ce to ku tuna da wannan ni'ima fa da Allah ya yi muku watan ya tunar jibala buluta kuma kuna sassaka duwatsu ku yi gidaje ku sassaka dushi, ku ɗebo dushi, ku sassaka shi ku yi kunku da shi ku yi gina gida kun ga shi ma bai da tsayi taskunu na abin shita'i gidajen da za ku rika zannawa lokacin abin na shita'i sanyi wato buyutan wani sabawa alal hali al-muqaddara ai tanhituna ha kuna sassako ta muqaddirina wa ja'alaha buyutan lakum kuna abin nan kaddara ta ta zama gidaje gare ku to wannan fa ni'ima ce Allah ya yi muku shi wa mai hankali so ake ya rika tuna abubuwan da Allah ya yi mai na mutuntawa da girmamawa da darajantawa in kana tuna su wani abu ba ka yi ne mara kyau ko ka so ka yi ka tuna wata girmamawa da an ka yi maka to kana jin kunya in ka tuna da wani abu sai ka fasa abin da ya da kyau kun gani abin nan misali ko da wani kaka faɗa da shi wanda ka yi ƙari ne ka ɗauki ice ka buge shi sai ka tuna da ni'imar da Allah ya yi maka ya baka kaza ya baka kaza yanzu wannan nan ko buge shi kai babu abin da za a yi wannan zai sa kai tunanin wannan ni'imar to tunanin wannan ni'imar zai sa ka ce kai wani na yayi ba ko dai na barka ko na buge ka dai wani dai baka yi komi da ni na yayi maka wani to haka yake so mutum ya rika tunawa da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ni'imta shi da shi fadkuru ala Allah yace jama'a ta ku tuna da ni'imomin Allah wala ta'tau bil adi mufsidi kada ku yi banna cikin ƙasa kuna masu aikata banna a wuraren da kuke mufsidi na halin mu'akkadun abin nan lil amili ai fa innahu utu minan na'am su an ba su ni'imomi masu yawa ma wa ma man qablahum min adin irin ne'imomin da aka ba wa'ancan na gabanin su na adawa to an ba su irin wannan waje ya da ta ayatin naka kuma an ƙara musu da aya tara kuma allati aluwa wanda suka roka aka ce to su rika tunawa da wa'annan ni'ima saboda haka jama'a ku rika tunawa da ni'imomin Allah wa'anda Allah ya yi muku tunawa da ni'imar Allah yana sa godiya in ka dibi wani abu wata rigima da ka shiga kai ta lahiya wani abu da karrasa rasa ka samu wa lokaci kaza da lokaci kaza kaza da ya faru da kaza da ya faru da kaza da ya faru waɗanda kake iya tunawa kenan kuma ka san akwai abin da baka iya tunawa to idan ka dibi wannan ni'imomi na Allah sai ka godiya da kai yi raka a biyu ka yi zaune ka ce da nan ka tsaya da ka tuna da wata ni'ima yanzu kana takwas ko goma saboda ka ƙara mai godiya don ya karo maka ni'iman nan shi duk da ka gode mai kara ma ya kai Allah ya taimake mu halal mala'u halal mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istad'ifu liman amana minhum ata'lamun ata'lamun anna salihan مرسل من ربه قالوا ta mai littafi ya ce wa yabdu yana bayyana anna addu'a fa amin kawai lalle wasu masu rauni cikin jama'a ta yi alladina la tarba da wa maslahiya wanda ayyuka na maslaha ba ta daurewa da su wato masu jan daɗi daban ba a kulawa da su to yana wa irin waɗanga mutane amanu biyu sun yi imani da shi fasta kabala a sa'u sai shugabanni wato suka huskanci talakawa allazina na alqawanin almawjudatu indahu wanda su shugabanni su ne ke cin galla ta dokokin ƙasa inda indahu wa'anda a samu murinsu. su ah, bai ƙasa da sadde sai sun ka huskanci talakawa suna so su danne su a nake baya kawaninin jadida su hana su bin dokoki sabbi wato dokokin imani kalar malau manyan mutane suka ce na sakabaru min qawmi wayannan da suka yi girman kai cikin mutane ne ai takabbaru anil imani bi sun girman kai ba su yi imani da shi ba sai suka dora cewa lallabi na sulifu ga wayannan da aka raunanawa ai liman amana minhum ga masu imani cikin su min qaumin daga mutane ne badalan min ma qablahu bi adati ja wato abin nan lil ladina sudifu alladina sudifu sune liman amana bi eh, minhum sune alladina amanu minhu atabuduna kuna bauta atalamuna kuna sani anna salihan mursalun min rabbi ku yanzu da kun ka ce ku bi salihu shin ku kuna da tabbas salihu Allah ya aiko shi mursalin na Rabi an aiko shi ne daga ubangiji ne suna da tabbas an aiko shi zuwa ga ilaiku zuwa ga Eku. kalu na'am sai talakawan suka ce eh muna da tabbas mun tabbata Allah ya aiko shi kuma inna bima ursila bihi inna billadhi amantu to wa inna bima ursila bihi mu'minun kuma mu mun imani da abin nan da aka aiko shi da shi mu abin da aka aiko shi da shi mun yarda da shi in ji talakawa to ga mala'una ƙalar lari na saka ba fa aqarun naqata fa aqarun naqata wa ta'ala wato yana da kyau ku rika lura da kalmomin da mutanen da suke faɗi sai Allah ya aiko da bala'i duk a kashe su ku lura da kalmomin nan don a kauce mu hanyar nan da sun kabi to ƙalar na saka baro masu girman kai manyan da suka tambi talakawa ce yanzu kukun san salihu manzo na suka ce eh mun san manzo na kuma mu mun yi imani da abin da aka aiko shi da shi to na saka takabaru su manyan sai suka ci faɗa ya komo tsakanin da ku don shi salihu bai ji mun ya bar hanyar na ya ki bari to yanzu kuma bayanai faɗa ya dawo tsakanin mu da ku inna billazi amantum bihi kafiruna to abin nan da kun kai imani shi mu ko mun kafirce mai kun ga faɗa ya dawo tsakanin talakawa da sarakunan ƙasa mala'u na ƙasa to lokacin da al'amari ya kasance haka kun ga Allah zai kawo gudunmawa saboda talakawa kan ba su yi ma mahukunta kuma wani talaka bai iya daurewa irin daurewar da annabi shi annabi salihu ya yi da kai ne wani talaka ko rabin wannan dauriya bai yi don shi annabi na kuma zabe na na musamman Allah ya aiko shi saboda haka Allah zai kawo gudunmawa ce nan ba da daɗewa ba wala mai kulu in inna bi ma da bi kafirun su manyan gaba su ce mu mun kasa cewa da aka aiko salihu da shi ba sai suka ce imanin nan da kun kai abin nan da kun kai imanin shi mun kasa shi mai idan harin lima da fatin iya don su bayyana sun saba ma talakawa yanzu ba su ba talakawa warar dalle mukalati don su yi raddi ga maganar talakawa sun ma'amadu ilan na sannan suka tashi sun kafi inda raƙuman nan wa kanan laha yawmun filma yawmun fi alma ita raƙuma tana da yini guda na shan ruwa wa lahan yawma su ma suna da yini guda na shan ruwa wato tana da yini guda su ma suna da shirbi yawon ma'alum wato sha na yini sananne a famar zalika sai suka ƙosa ga wannan ya za a daidaita mu da raƙuma rana guda a ce mu sha ruwa shi kenan gobe ba mu sha raƙuma dai ka shawo irin raƙuma ta dabba kawai kuma a ce wai daidai take da mu wannan magana da suke ta yi sai suka ta sama raƙuma wa kanu wa in kanu yake duna min halabanan badar ma'i ko da yake ranar da ba raƙuma ka sha ba suna samun nono madararta wadda tana isassu suna samun madarar raƙumi kuma kun san madarar raƙumi akwai alheri da yawa gare ta kuma suna samun wadatacciya mai sassu amma suka yi hushi ba a ƙaron naka sun ka soke raƙuman nan a ƙara ƙuddaru wani mutum ake ce ma ƙuddaru wato wani mutum na mugun mutum mai taurin kai wani ɗan taurin na an kashe kuma maharauci na ya dawo daga farauta ya a ayin taro waɗanda su yi nan waɗanda su yi nan ya ce taron mina akai an ka ce wai kuma gata ta ta salihu ta kai ma kowa ko ina aka son a kashe ta ya ce son aka yi a kashe ya ce son aka yi a kashe kowa na jin tsoro ya ce duk su ta yi ya ce dai kawai ya kai mata hari sai ya kashe ta suna ta murna cewa ai ba suna ba wani na yi ga ka'idar Allah in ku duka kun ka haɗu kun ka kashe mutum guda ga ka'idar shari'a Allah duk za a kashe ku to su duka sun ka taru sun ka sa mutum guda ya kashe ta su duka kasa sun ce mutum guda ya kashe ta kuma ya kashe ta suna ne daru kuma ɗayan tauri na kun sai an tauri ko yanzu abin nan ya ana son haifa na suna aka ɗauko saboda haka sai daru ya soke ta ibn salihin bi amrin da umarnin su bi an katala bi sai ya sa takobi ya kashe ta wa ta an amra rabbin suka yi girman kai ga umarnin ubangijinsu wa huwa ma ballagahu rasuluhu salih sun kai girman kai ga abinda manzon Allah salih ya musu min al'amri wa nahayi na umarni da hali sun masa haza ubi sannan suka izgili da shi wasu ajiyar azaba sun kai gaggauta azaba ta ajiyar lau suka ce ai baka isa ba in ka isa ka kawo azaba mun gashi da kuma duk abin da za ka yi ce kai wa suka ce ya salihu eh tana bai mata idana ta idana bi azabar da kai mana alƙawari ce ka taho da ita muna azaba na azaba ala da kace ya an kashe ta wa mukhalafatika wa mukhalafatuna li amrika in mun saba mu umanninka za ka yi mana azaba to a kawo azaba in kunta mana mursali in dai gaskiya na kana cikin manzali in dai gaskiya na to a kawo azaba shikenan wa aka zafi mun rajifa فأخذته الرجفة فأتبعوا بجانب الجانب annabi salihu shi ma kamar annabi hudu na yara ne yara ne in kurciya suka ji shi ma ita ka ji suka ce in ka isa manzon Allah kake a kawo azabar yanzu ya ce to ku shirya ga ta ba aka zaton wani ba sai girgiza kasa ta kama su azzalzalatu shadida girgiza mai tsanani min addina kasa sai kasa ta girgiza kun san girgizar ƙasa sabo mai girma ka kawo ta duk inda an kai sabo mai girma kwarai sai ƙasa ta ji tsoro tana ganin yanzu Allah zai aiko wani barayi sai ta ɗora jikinta ya ɗora makarkata ya ta makarkata to idan Allah ya tausaya wa mutanen sai ya sanya yata sai ka ga wurare ɗaya sun tsatsage kamar ku a gani Najeriya wurare da yawa sai ka ga wurare sun tsatsage amma kuma gina sai ta tsatsage sai a gyara to tausaya musu na Allah ya yi laihin bai kai na a birkice ƙasar ba to amma inda laihin ya girma kwarai, wannan makarkatar da ta yi tana yi tana ƙaruwa tana yi tana ƙaruwa har ta buɗe gaba har sai gidaje su shige saboda haka duk ƙasashen da kuke ji ana girgiza ƙasa a ciki ƙasashe ne waɗanda samuwa Allah ya yi girma shi yasa kun ka ga duka a duniya babu ƙasar da aka girgiza ƙasa kamar Iran duk duniya irin ta kowa yana ko ina girgiza kasa saboda babu inda aka addini da bashi annabi da sahabbai ne sai iran saboda haka sabon sai ya ko ina girma shi yasa kuwa ganin ko yaushe girgiza kasa ko yaushe girgiza kasa a cikin iran ko yaushe ko yaushe fiye da kasashen turai don kasashen turai mutum guda ya yi maganganu a wata jarida da mam ya yi abin nan ya da mam. wato ya yi maganganu kuna ganin duk duniya sai duniya ta rikice gaba ko ina ana kone kayayyakin amma su iran shi a addinin shi wancan guda ɗaya na ya faɗi amma su iran shi ne addinin shi yasa ganin kullum ƙasa na girgiza a cikin iran kullum ƙasa na girgiza a cikin iran to allah kai muka roko su ma allah ka shirya su su yi addini da musulunci su babbacin wanda ya zo da musulunci to sai girgiza ta kama abin nan kasa girgiza mai tsanani mina sama'i daga sama wa azba wufi diyarihim jafimi suka waye gari cikin gidajen su gobro wani da sun mutu ke ina wato sun auku ala sudurihim ga kira zan su mayyiti ko wanda ya wadi kirji ne ya mutu farajaba tusahibu alfaza girgiza ƙasa tana ta duk inda girgiza take tana ta hida alfaza tsoro adatan da al'ada wal jasumu faduwa gurhani dalalatu ala ajri duk wanda ka gani gurhani alama ce ta nuna ya kasa anil haraka wato zai iya tashi inda na iya tashi da ya tashi da gurhani to haka Allah ya saka ma wannan birni na samudawa jaza'an wafaka sakamako wanda ya dace da su masiri ga makomarsu Allah ya kare kun ga abubuwan da sun kai kuma kun ji izgilin da suke yi saboda haka kada ku yi wa da suke yi kada ku yi wa da suke Allah ya kare mu wa tawalla wa ولكن لا to kun san mai wa'azi tausayi gare shi su sun ka ce a kawo azabu ga ta ya hushi ya ce Allah shi kawo musu azaba ba shi adda azaba ba amma da ya hushi sai ya ce Allah shi kawo musu abin gada sun ka ce to shi kuma bawa akwai lokacin da bawa ka kai tsakani ne da Allah da ya ce ma Allah a yi kaza duka shi da yanzu ana yi na in yanzu ya ce a yi in ya ce a bari sai gobe ana bari sai gobe in ya ce a yi yanzu yanzu to yanzu yanzu ana yi shine ma'anar hadisin wala in sa'alani la Allah to sun husa shi sun ce ya kawo azaba ya ce Allah to kawo musu azaba kuma bayan an kawo azaba sun mutu kuma sai ga tausan su wata walla sai ya kau da kai a ara da salihu anhu salihu ya kau da kai gare su wa kala yana ta magana shi dai mutane duk sun mutu ya ni, ya ko mutane na Ya lagar ablaka tukun risalar da Rabi hakika na iya muku da manzancin ubangiji na Allah ya aiko ni kuma na faɗa muku Wani wa da kun nayi muku nasiha amma ba ku ashi nasiha ta ba walakin la tuhibbuna na sai dai ku ba ku son ba su nasiha wannan duk magana ta yana yin ta shi kadai don mutanen kan son ta yi barzau fa hadha huwa jazaa'u jazaa'u takabburikum wannan shine sakamakon girman kanku wal amin inzali daga gargadin da aka yi muku gashi a akaba kuma halaka ya biyo muku baya da halaka wasu almasiri da mummunan makoma duk wanda bai ji bare ba hausawa sun ce sai ya ji ho'o to haka nan na duk wanda bai ji maganar da aka faɗa mai ya bar saɓon Allah ba to Allah fi ya yi wushi da shi wata rana ya yi mai abin da bai so saboda haka duk wanda ya sa abin da yake yi baya da kyau ya yi kokari ya bari kuma ya yi nadama abin da ya ka yi nadama kai ta yi fari sai su yi fari duk abin da ya karhinka ka yi nadama cikin zuciyarka mai tambaya ya tambayi aboki ne yace mai hal ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu annadamatu taubatun shin ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nadama tuba ta kala na'am yace na ji shi ya ce annadamu taubatun nadama tuba ce duk kai abokan gane ba daidai ba zuciyarka ta yi sai ranka ya faci tuba ne to duk kun ka gane abin da kuka yi wanda ba daidai ba ko ko ko abin nan ko ko bari sannan ku yi nadama cikin zukatan ku to wannan yana sa a samu ai karshe mai kyau ai ta istighfari da duk ya ya mutum yana so ya bari sai ya bari kuma gobe gashi ya dawo sai ya bari kuma gobe gashi ya dawo to ai ta nadama cikin zuciya ai ta istighfari da izinin Allah Allah zai raba ka da shi tunda ya san ba ka so ne Allah ya kare ku waludan to wa kama ta kaddama fi qaumin nuhin kamar dai wanda ya gabata ga mutanen nuhu wa man zikira ba'dahu da wayanda aka ambata baya ne irin annabi hudu da annabi salihu to haka dai arsalna ludan muka aiko annabi lud shi ma wawa ibn harana ibn harana ibn tarika ibn agara wa ludu wato shi annabi lud ibn akhi ibrahim dan dan uwa annabi ibrahim ne hajira ma ibrahim yayi hijira tare da ibrahim fa nazala ibrahim falastin ibrahim ya sauka falastin wa nazala huwa bil urdun shi kuma annabi lutu ya sauka nan urdun duka wa wuri guda ne fa arsalallahu ila fa arsalahu allahu ila ahli sadu shi annabi lutu sai Allah ya aike zuwa ga mutanen sadu birrali al-mu'jama sadu idh qala liqaumihi to ka ambata lokacin da annabi lutu ke cewa mutane ne dan shi mutane ne mani imtana jin dadi yayi musu yawa ɗiyan itace ko ina ba sai ka sayi ba ga fadama ga ruwa ga komi wanda suke so ga kwanciyar hankali babu hitina babu tashin hankali saboda haka wannan ni'ima ita ta ɗauke su zuwa ga aikata ayyukan da na ɓanna waɗanda sun kai na kowa yawa irƙalar ƙaumi lokacin da ya ce mutane ne a tatu na fahisha yanzu kuna zuwa ga alfasha a dabarar rijal man namiji ya zo ga duburan namiji dan uwa ne wannan ɗabi'a ba ta da kyau ku bari ma sabaka kun biha min ahadi min alami cikin halittun Allah babu wanda ya riga ku ga wannan ɗabi'a farkon duniya har zuwa yau ba wanda ya fara wannan ɗabi'a in ba ku ba insu wal jin mutane da aljannu ba wanda ya yi wannan ɗabi'a in ba ku ba ku rabi da wannan ɗabi'a ku dawo ku yi aure kowa yake jin sha'awa ya nemi mata ya yi aure

Baina wa ma ma'al wajhaini to anan innakum wato lalle ku la ta'atuna rijala kuna wa maza shahawatan dan sha'awa shahawatan mafa'ul min ajali ai la ajali shahawatan saboda sha'awa kawai la hamila lakum alaihi ba abin da ya dauke ku akan namiji ya zo mu namiji dan uwa ne illa mujarradu ashawa sai sha'awa kawai kuma ai wannan babu sha'awa ciki ne kasanta ne kawai min dunin nisa kun ka bar mata wayanda an ka halitta don unwaninku mutajawazinan nisa kun ka ƙetare mata zuwa ga maza ƴan uwanku bal antum qaumun na ku dai mutane kuke mabannata kawai mabannata dai kuke mutajawizuna halala ila haram kuna ketare abinda Allah ya halitta muku zuwa ga wanda ya haramta muku bal antum mutajawizuna tabi'a yace kai kuma kun ketare abinda tabi'a ta ce ila ma la yuwafiqu ha zuwa ga abin da bai muwafaka ga abin nan ga dabi'a ba inna qauma lut lalle mutanen annabi lut kanu ahlu taraf mutane na sun zama mutane na wato na taraf wato ni'ima Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta wa'annan mutane ni'ima mai yawa kun san duk inda an kace akwai ruwa ni'ima ce shi yasa kuka ga mana ta roƙo Allah ya kawo mana teku don da ba ku san umarnin teku ba sai Allah ya kawo mana ita za ku gane ta za ka ga wuri mai nisa a shibka duk abin da aka so a shibka kuma ba a bashi ruwa ba za ka ga 'yan akwai daji sai ka ga duk ɗayan itacen gada aka kawo muku kuna sai sai su yi kowa bai shuka so mai so kawai je ya ɗiba wanda ka so ya je ya ɗiba kuma komai duci ku dibi wajen hawan man bela saboda sarkin chadis suna, ku dibi turun nan ku gane shi ko ba ku taɓa zuwa wurin ba ku dibe shi ku gani dutse na ko ina amma ku diba duk gehe duk gehen dutse ko ina ga gwadda nan ga ga gwaiba nan ga mene ga su nan gaban ran Allah ba na kowa na ba shiga ka debo kawai wanda kaka so ka ci wanda ba ka so ka bashin ba na babu wanda Allah shi saboda ruwa ga daji saboda haka ruwa alheri a shi yasa kuka ji muna ta roƙon Allah shi kawo mana teku in teku ta shigo aka ga wato za ku ga abin mamaki ba wai a ketaro ɗaya da kaya a kawo ba wannan wani abu guda na daga ciki amma abubuwa na ai yanzu tekun da wagga teku da kun ka sani duk sauran bangarorin nan kowane bangare in kun ka shiga za ku ga wani wuri in ka shiga haƙi wanga ba ka ganin rana kuma baka ga ruwa kusa gare ba karkashi daga kusa ke suna nan karkashi ne yana nan bisa gare sai ka saya in ka yi noma ba sa taki shuka dai za ka yi in lokacin haƙi ya hito ya yi yawa ba noma za ka yi ba adda ka kasa ka sa yare su sassa da haƙin bisa bisa shuka ta wuce sama shi kenan babu wahala ko wuce. to su wa'annan mutane mutane ne na taraf wada'ara da kuma abin na ɗabi'u na fasha alfasha ga ni'ima ga abubuwa mara kyau hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in har sun ka zama ba su tunani game da komi wa hammuhum fi ittiba'i shahawati abinda kawai an bukata su wajen bin sha'awarsu, su almanhari fa karkatatta an tabi'ati daga tabi'a to da ka goshi kawai sai ka shiga daji duk abinda ka so na abinci ka debo ka shiga ruwa nan ka sha kawai ka ba ka tayi ba ka ba kowa ko ni saboda kun ga jin daɗi yayi yawa wannan jin daɗin da ya yawa shi ne kawai ya ɗauke su gabin ɗabi'unsu wato a wahammuhum fi hawa ce. bukatar su kawai su bi sha'awoyin su karkatar karkatatta an ɗabi'a daga ɗabi'a wal fitratu salima da kuma bin son zuciyarsu wanda ya kauce ma ɗabi'a tsalkakakkiya wa nazala dalika uquluhum saboda haka sai zuka hankulan su ta sauka an madarikir baha'ina hadda abinda dabbobi ma ka ganewa ba su iya ganewa duk ɗabi'unsu sun lalace gaba dai fara da ludun alaihi salam an yi rafa a mustawa a kulahun sai annabi ludu ya so ya ɗaukaka matsayin hankulansu waya rudda hom ila masalakin fitarati salima ya dawo da su zuwa ga mashiga ta ɗabi'a mai kyawu fi kada shawa wajen biyan sha'awa wa abin na wa abin na wa wa jabu wa ajabuhu sai suka ansa mai bin rabbi da kakkabe abin da ya faɗa wal istihza'i ta izgili da shi wa mimma yadullu ala zalika jawabu lahu cikin abin da ka nuna sun karba mai da izgili sun jefar da shi cewar da sun kai wa ma kana jawaba qauli wa ma kana jawaba wa ma kana jawaba a kaunihi babu abin da an da mutane ne sun ka bai ga wannan wa'azi da ya musu illa an kalu ci mai dai sun kai mallan ba mu bari abinda da kace za a yi na azaba in ba mu bari ba to abin nan ce ka tawo mana da azabar abinda ya sun ka wada mai kenan akhriju suka ce kai da annabi ludu mai wa'azin nan da mutane ne ku kore su da garin ga suna takura mana suna muna ayyuka muna jin daɗin mu suna cewa mu bari a kore su da garin ga ai ludan wa ba a wudu da mabiya ne suka ce a kore su min kada ta kun daga alƙaryar inna wa anasu yi da haruna su mutane na wai da ke tsarkaka an adaba da rijal da duburan maza wai su ba su zuwa ga maza yan uwansu wa mobi kuma sun kai niyyar su kashe shi sun ka ce a kashe shi wa an je na mu وأمطرنا عليهم مدرا وأمطرنا to lokacin da sun kai niyyar kashe shi sai ya ɗauki buta ta shi ma ya ci gaba da addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a inni la amalikum min alqali rabbi jini wa ahli mimma ya'malun inni la amalikum min alqali rabbi jini wa ahli mimma ya'malun wannan shine abin da yake ta maimaitawa to yana ta maimaitawa yana ta addu'a wa na wa ahlihi Allah yace sai muka tsere da shi muka tsere da iyali ne illa mar'atu banda mata ta guda kana mina gabiri na ita ta cikin wanda an ka bari cikin azaba albaki na fil azabi wanda an ka bari cikin azaba li'annaha kana min don ita mata ta cikin su take nan ya aure ta saboda haka ta yi karkata ga al'adun kasar su bisa ga al'adar mijinta saboda haka ita kan mata ta yi ba tsirar da ita ba li'annaha kana min abin nan don ta kasance a cikinsu fatarata abin na fatarata wa ɗariƙin wakila kuma abin na an ce a gairu abin na a gabara gabura wato kanan mina gabirin wato gabara gabura ai kanan mina gabirin na kanan mina mukti abin na mukti wato ai in an ce gabara ai makasa to ita mun bar ta nan cikin gabiri da cikin wayanda an ka bari nan cikin wannan jama'a wa amdarna alaihim madara su ko mun kai musu ruwa wa amdarna alaihim madara mun kai musu ruwan azaba ai huwa hijaratu sijil wato duwatsun abin nan narkakkar ƙasa wa halakana wa muka halaka su wa huwa abin nan wasilatu liqabi wannan ruwa wato kamar tsane ne na azaba fi muqabilat danati saboda su zunubin da suka kazanta ne sai an kai musu ruwa don a wanke kazantar sai an kai musu ruwa wajen wankewa sai an ka kashe su wato ruwan abin nan gubar da a cikinsu sai ta kashe su wanka na an to a yi musu saboda wannan ta su fi makabilin danadi ga makabala ga wannan daular da suka abin nan suka ɗauko allazi kana fihim garikin allazi kanu fihi garikin wanda suka kasance sun nufi cikinta wanzur kaifa kana aqibatu mujrimina to di ba ka gani yadda karshen almujrimi na masu laifi ya kasance allazina na rasula wayanda suke kare ta manzo wala ya tafakkaru na ba su yin abin nan tunani ga abin da ake gaya masu saboda haka haka Allah ya halaka su kuma ya abin nan ya busar da wannan kazanta ta su wa ila madayana wa ila madayana khawum na ha ya ahere ọ bụ aaalakụụiri n'ahịa naha adịaaọbajire adao maa bụatehere na wadeaaaaụkaounaha a a dịraahụhụ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم warisana ila a madayana a kafin shu'aibu ma aika zuwa ga madayana sunan a birni suma kuma sunan kabila ma aika musu a kafin shu'aibu dan uwansu annabi shu'aibu wato madayanu kabila abin da kabilatun sunan kabila su mu bi ismi abihin su ma an yi musu suna da sunan babansu shine madayan madayana ibn ibrahim al-khalil wa abin nan wa shu'aibi abin nan shu'aibu mika'il ibn abin nan ibn yasjura ibn madayana ibn ibrahim al-khalil wa huwa akuhun dan uwansu ne sun nasabi ga nasaba a kala ya ce ya kawo ya budu ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi shi kadai kamar dai wada yan uwa ne na gabani ne suka faɗa ya budu ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba kad ja akum to haqiqa shari'a ta zo muku mu'jiza min rabbikum daga ubangijinku ala sadiki wanda ka nuna abin da nazo da shi gaskiya ne walan tubayyan tilkal mu'jizatu fil qur'ani amma wannan mu'jiza ta annabi abin annabin mutanen madayana wato ba a bayyana ta ba shi abin na shu'aibu wato ba a bayyana wannan mu'jizar tashi ba fil qur'ani a cikin alqur'ani illa annal inzara alamu mu'jizatin sai ne shi gargadi alama ce ta mu'jiza ka kauli kamar cewar da yayi fa'ahu ku cika fa'ahu kai da ku cika ma'auni wal mizana ku cika ma'auni na awo da ma'auni na nauyi wala ta baka tabkasu nasu awon kada ku rage wa mutane kayansu duk wani wanda an ka ba awo in yan rage daga wanda an ka ci to kayan mutane na yan rage ba ba na wani na ba na mutane na wayannan da rage ba na shi na ba saboda haka ku rage wa mutane kayan su wala su dutu la'addi kada ku yi bana cikin ƙasa bil da aikata ayyukan kafirci wal ma'asi da aikata ayyukan sabo ba da islahiya bayan an gyara kasa bai ba su rusuli a aiku manzanni cikinta sun gyara ta to kada ku bata ta daga baya zalikum almadhkuru wannan abin da aka ambata khairul lakum shine alheri gare ku in kuntum mu'minina in dai kuna da imani ai in kuntum muridina al-imana in dai kun kasance kuna da nan imani to ku badiru ilai to ku yi gaggawa ku yi imani to Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wanzu ba duka raula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka amintar da mu ka amintar da ƙasanmu ka zaunar da mu lahiya ka sa mai ƙarshe mai kyau ka gwada mana ƙarshen wannan watan ramadana lahiya lau ya rahmani ya rahim kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum karatu na wakana ko je baka ji hadisan da na fara ba su kaka sayan aji sai Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والعدي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم muna roƙonka Allah bai annaka malikul muluki wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min amri yakunu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zanubban mu kanana da manya na boye da na bayyane na barna da na jahilci na warko da na karshe na ganganci da na kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayen nan namu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu dukkan gunubbansu masu rayuwa daga cikinsu Allah ka sa mu rayuwarsu albarka Allah ka sa su yi ƙarshe mai kyawu ka kare su daga sharroyi kowane iri Wayan wayan wayanda sun riga mu sun riga gidan sun riga mu gidan gaskiya Allah ka haskaka su cikin kaburburar su Allah ka ni'imta su cikin kaburburar su Allah ka yahi musu dukkan zurubban su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su ka gabarta mu uwayen su ka gabarta kakannin su ka gabarta mu yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayen mu mana karo ka da su ma'aikatan suna ka shirya mana iyalan mu iyalan mu Allah ka ji kyautata zamantakewa tsakanin mu su ka ƙara mana hankuri da suwa ka zaunar da mu lahiya da mu da suwa kuma Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan shiruta Allah ka gabarta musu ka gabarta ma ka gabarta ma kakanninsu da yannansu da ƙannansu Allah ka shirya mana iyan gada ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mai Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su ka sa masu albarka Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah mana roƙonka tsiya da zuriya ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rika addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka kara musu basira Allah ka kara musu hazaka Allah ka kara musu zalaka Allah ka kara musu fahimta duk wani darasi da suka zanna ma Allah ka sa su gane shi duk wata jarabawa Allah ka ba su nasara saboda rahamarka Allah ka yi manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu tsoronka Allah ka sa musu albarka Allah da mu da su Allah ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka da mu da su Allah ka warkar da mu mu daga dukkan ciruta Allah ka kare mu daga ciruta wace iri Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ga sanan mun ba ka riko Allah ka rika mana su mazan su da matan su yaran su da manyan su ga sanan mun ba ka riko Allah ka rika mana su Allah ga sanan mun ba ka ko Allah ka wake mana su Allah ga sanan mun ba ka tsaro Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba mana nan mun ba ka ajiye su Allah ka aje mana su Allah kada ka bari su walakanta Allah kada ka bari su tozarta Allah ka fake mana su da darajar sunayenka da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri duk wani munafukai suka kai ga minahaici Allah kai mana magana gare su munafiki komi farewa dai da munafiki Allah ka kare mu ka kare iya da iyalin mu da sharri ne saboda ramar ka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana ka ansa mana addu'a mu ko muna roƙon ka da asma'ikal husna wa sifatikal ula ka maka mana kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai ya kullawa saboda rahmar ka Allah ka maka mana kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa Allah ka maka mana ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare ku ya Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare ku ya Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su babba mu tsoro Allah ka ba tsoro ya Allah fa ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah fa hirgita mu Allah ka hirgita su ya Allah duk wanda adda ya su walakanta mu Allah ka walakanta su ya Allah duk wanda adda ya su walakanta mu Allah ka walakanta su saboda rahamar ka Allah ka tusaya mana ka mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sauƙaƙa mana duk abin da ya tsananta duk wani abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka gusar da shiruta da rashin lahiya Allah ka ka gusar da tsiya da rashin abinci Allah ka gusar da rashin lahiya ka gusar da tsiya da rashin abinci Allah ka gusar da damuwa da bakin ciki duk wata damuwa da a cikin zukatan mu Allah ka kuraye ta duk wani bakin ciki Allah ka gusar da shi duk wani duk wani talauci Allah ka gusar da shi saboda rahamar ka ka taimaka mana bayinka musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su ka musulmi waɗanda ake bi bashi ba su da abin biya Allah ka ba su abin biya kuma Allah ka taimaka musu su biya in ka ba su saboda rahamar ka Allah matasa da yawa suna so su yi sana'a Allah ka ba su jayi Allah ka ba su jayi kuma Allah ka ba da sana'a wadda ta dace saboda rahamar ka Allah ka sa musu albarka matasan al'umman musulmi gaba dai Allah ka sa musu albarka Allah ka shirya su ka sa uwayen su ci amfanin abin su Allah da mu da su duka Allah ka kare mu ka kare mana imanin mu Allah ka kare mu ka kare mana addinin mu Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar mu Allah ka kare mu ka kare mana rayukan mu Allah ka kare mu cikin dare Allah ka kare mu cikin yini Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka kare mu cikin gida Allah ka kare mu wajen gida cikin zaman gida da tayya duka Allah ka kare mu Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tuwa mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyan makiyan mu duniya da lahira saboda girman ka Allah ka warkar da mu saboda rahamar ka Allah ka warkar da mu Allah ka gafarta mana ka buɗa mana ƙohoyi na alheri Allah ka gafarta mana ka buɗa mana ƙohoyi na alheri ƙohoyi na sharri kuma Allah ka dade su saboda rahamar ka Allah ka yi muna maganin makiyanmu kuma ka dauka mu akan su. ka yi mana maganin mahasadanmu kuma ka ɗaukaka mu a kan Allah makiya da mahasada kada ka bari su ga tausanmu ya Allah bai maye ka mausala makiya da mahasada kar ka bari su ga tausanmu kullum Allah ka ɗaukaka musu ga abin da za su yi kiyayya kullum Allah ka ɗaukaka musu ga abin da za su yi hasada aljanna ko ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ka kare mu daga azabobin wuta ya Allah ka kare mu daga azabobin wuta ya Allah ka kare mu daga azabobin wuta da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mu mu ka gafarta mu ɗiya da iyali da zuriyar bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wa'anda an kai da wani ra Allah ka gafarta mana shi daya Allah yi kar husuna ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam